وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي بتارك البركة مسلاتي مغلقة لكي نجكين غلوم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي بألبركة نجمعة يو بير قوة رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 kuma shi yake daidai da goma ga watan biyar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri suratu tsaha gabanin mu shiga za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu a kowanda yake tambaya game da maganin da masu asuma suke amfani da shi hela, shin amfani da shi a yayin azumi yana cutar da azumi ko kuwa a amfani da hela ga mai larura baya warware azuminsa ba ci ba ne ba sha ba abinda yake warware azumi shi ne abinda mutum zai ci ya sha da hanyar da aka saba ya sa a baki ya ci ko ya sa a baki ya sha amma shakar inhaler wadda ba ta warware azumi Ah. sai kuma yake tambaya game da haɗa yara maza da mata masu ƙananan shekaru goma zuwa sha ɗaya a aji guda shin laifi ne musamman ma idan akwai ƙarancin azuzuwa shin laifi ne yin hakan ko kuwa ba laifi ba ne don an haɗa yara masu ƙananan shekaru maza da mata a aji ɗaya an ware mazan guri guda matan waje guda ba wai a su ba duk da dai yara ne amma a ware mazan daban matan daban misali a sa mazan a gaba a sa matan a baya idan akwai isassun ajujuwa aka ware ajin maza daban na mata daban wanda ya yi kyau amma idan aka zan babu wannan damar to ba laifi ba ne idan an haɗa su aji guda suna wannan shekaru sai kuma magana karatun alkur'ani da sauri da masu hadda ko masu bita suke yi shi wannan yana da laifi ko kuma shi ma ana ba wa mutum ladan wanda ya fi karatun alkur'ani babu laifi da mutum ya karanta alkur'ani da sauri abinda dai kawai ake bukata shine lokacin da yake karatun ya ba wa kowane harafi yankinsa ma'ana ya rika fitar da haruffa yadda ya kamata kada ya rika gaggatsa karatun yana cinye wasu kalmomin ko wasu haruffan ta yadda ma'anar za ta canza in yi haka ya yi laifi amma idan har kowane harafi zai fita yadda yake kowace kalma zai fitar da ita to wannan babu laifi don ya yi sauri a irin wannan karatun za mu ga magabata sukan yi sauka a dare guda ko a dare biyu wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai sauri a karatun yan babu sauri ba zai yiwu ba to amma saurin da zai fitar da alkur'ani daga hayyacinsa ya zama wani abu daban ba alkur'ani ba yadda in kana ji ana karantawa duk sanin ka da larabci ba za ka gane mai ake faɗa ba to wannan ba alkur'ani ake karantawa ba mai wannan kawai yana sabbatunsa ne kuma laifi Allah ke rubuta masa domin wasa ne da alkur'ani shine wanda Abdullahi dan Mas'ud ya kira haddar tahaddish kana gaggatsa alkur'ani kamar kana gaggatsa waka wannan baya halatta amma idan kowace kowace kalma tana fita kowane harafi yana fitowa ta da mai sauraro da ya ji zai san me kake karantawa wannan babu komai a ciki da cewa ana son a karanta alkur'ani a nitse domin abin da za a karanta din a fahimci ma'anarsa a yi tadabburi a cikin karatunsa liyan dabbaru ayatihi Allah ce don su yi tadabburi ma'ana mutum ya yi cincintini cikin ma'anar abin da yake karantawa wannan shi zai sa masa kushu'i zai ƙara masa tsoron Allah shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a yi sauka ƙasa da kwana uku wasu daga cikin sahabbai su karhanta haka kamar abdullahi dan mas'ud shi yana cewa ma kada a yi ƙasa da sati guda ah, mu'azin da jabal shi ma yana karhanta yin kasa da kwana uku domin samun hakan shi zai sa a fahimci abin da ake karantawa yayin da ake karanta shi a nutse to gwargwadon yadda kai ka lokacin da kake karanta alkur'ani gwargwadon yadda fahimtar ayoyin take zuwa maka idan ka yi gaggawa to za ka rasa samun fahimtar ma'anonin alkur'anin gwargwadon gaggawar da kai gwargwadon irin gaggawar da kai za ka babu babu laifi don an yi sauri inda har an kiyaye wannan sharuɗa sai wani wanda yake cewa shi ɗalibi ne a jami'ar federal university ta kashere kashere ko a fuk yake cewa yana rike da ɓangaren awa na mss to yana ana yawan samun matsala dangane da iyaye maza wajen auren wadda aka samo ta a cikin gidan marayu ko wadda aka haife aka, ko da aka haife ta ko aka haifa aka yar idan 'ya'yansu maza suka nemi su aure iyayensu sukan hana to shi ne yake so a yi magana dangane da wannan matsala babu shakka wannan matsala ce da take cikin al'umma yayin da ya mace don yawanci ya fi ma faruwa ga 'ya'ya mata sama da maza shi namiji da an ga ya kudi ba mai tambayar daga ina yake an gan shi da nauyi za a ba shi amma ya mace to sai ka ana ta neman aji ta ina take suwaye iyayenta menene asalinta me kaza da kaza babu laifi don mutum ya bibi asali lokacin da zai aure ba laifi ba ne amma dai abinda shari'a ta fi so shi ne batun addini batun kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye annabi cewa yi fa'alaika bi za ce dini ta riba ce da bari ya yi da ka nemi wacce take da addini Allah yana cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrika walau a a'jabatkum mutum ya auri baiwa baiwa mumina ya fi masa alkhairi da ya auri mushirka duk irin yadda za ta ba shi sha'awa wato ya auri baiwa wacce take da addini ta san Allah take bin Allah duk kuwa da abin da zai biyo bayan aurenta na 'ya'yansa su zama bayi tunda idan mutum ya auri baiwa tana ƙarƙashin wani to 'ya'yan da za ta haifa su ma bayan wancan ne amma duk da haka Allah subhanahu wataala sai ya ce wannan ya fi da ka ji ka auri addini saboda haka abinda shari'a take dubawa ne addinin mutum Allah yana cewa inna akramakum indallahi ku waɗanda suka fi ku takawa su suka fi ku a wurin Allah Allah baya duba ina ka fito kai ɗan gidan suwaye me asalinka me matsayinka a cikin al'umma ana duba zuciyarka ne لأن يخنك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم abinda Allah yake dubawa shine zukata abinda Allah yake duba shine ayyuka Allah subhanahu wataala yana cewa ankihul ayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaik saboda haka abinda ake bukata shine as-salah nagarta kyawawan dabi'u idan mutum ya samu mace mai kyawawan ɗabi'u mai kyawawan halaye to wanda ya gama samun jin daɗin duniya ta ce almar'atu saliha annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa cikin jin daɗin duniya mace ta ƙwarai Ya ce mace wacce take ta fito daga babban gida ba wacce take da kuɗi ko take da matsayi a almar'atu saliha wato mace ta kware mace ta kirki wannan shine abinda ake bukata a aure domin abinda ake so a aure shine a samar da zuriya tayyiba samar da zuriya ta kwarai samar da zuriya ta kware tana farawa ne daga kyakkyawan harsashi da mutum zai gina a gidansa ta hanyar auro matar da take ta kwarai saboda ka idan har wadda take ba a san iyayenta ba ta kasance mace ce ta kwarai tana da ɗabi'u masu kyau tana da addini tana da tsoron Allah ta wannan tafi da dama daga cikin waɗanda ke gani ga sunan sun fito daga gidan asali amma kuma babu kyakkyawar zuciya babu addini auren wannan sai ya fi zama alkhairi sau dubu sama da auren waccan wacce ake ganin ita ce mai asali to iyaye ya kamata su duba wannan kuma su duba su ga cewa su waɗannan yaran ba fa laifinsu ba ne babu wanda yake tsara yadda za a haife shi sai dai ya gan shi a yadda ya gan shi babu wanda ya ce babu wanda shi yake tsara yadda ta inda zai fito da iyayen da za su haife shi da kamannin da za a haife shi da yanayin da za a haife shi a ciki babu wanda yake wa kansa wannan wannan wani aiki ne na Allah subhanahu wataala shi yake wannan to kaga baya daga cikin adalci a yi wa mutum hukunci da abin da ba aikinsa ba abinda ba shi da zaɓi a kai idan ta zama al'umma tana gujewa mutumin da yake na kwarai saboda kawai ya fito ta wata hanya ko ba a gano iyayensa ba babu shakka wannan an zalunce shi idan da al'umma za ta haɗu akan cutar da waɗannan to wannan Allah subhanahu wataala zai tambaye wannan al'umma zai tambayi waɗanda suka haɗa kai wajen su cutar da irin waɗannan bayan Allah saboda haka a daina saurin yanke hukunci wajen nuna kyama da daga irin waɗannan eh, yara matuƙar dai suna da kyawawan ɗabi'u suna da kyawawan halaye bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ۖ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع لأقطئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن ولتعلمن أينا أشد أشد عذابا وأبقى الله سبحانه وتعالى يجي فألقي السحرة سجدا sai waɗannan matsafa suka faɗi suna masu sujjada ƙalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa ƙala amantum lahu qabla an agana lakum fir'auna ya ce yanzu kwa yi imani da shi yanzu kwa gaskata shi tun gabanin in ba ku izini innahu lakabirukum alladhi 'allamakum kuma sihr lalle shi tabbas shine babban ku wanda ya koya muku tsafi fala uqatti anna aydiyakum arjula arjulakum min khilaf don haka lalle tabbas zan yayyanke hannayenku da kafafuwanku min khilafin a tarnake wato kafar dama hannun dama kafar hagu ko hannun hagu kafar dama wala usallibannakum fi juzu'in nakhli kuma lalle tabbas zan gicciye ku akan kututturan dabino wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa kuma tabbas lalle za ku za ku san wane ne ni ko shi mu ko shi yafi tsananin azaba tafi kuma Ɗorewa, wato wannan shine abin da ya biyo baya bayan annabi Musa alaihi ya jefa sandarsa kuma sandarsa ta haɗiye sandunan matsafa ta haɗiye igiyoyinsu da suka watsa waɗanda mutane suka gansu sun zama macizai suna ta gudu a wannan fili sandar annabi Musa ta haɗiye su ta kuma rike ta dawo ta koma sandarta an nemi waɗannan igiyoyi an rasa an nemi waɗannan sanduna na matsafa ba a gansu ba ina suka tafi ina suka tafi ba a sani ba to tun daga lokacin waɗannan matsafa suka gane cewa tabbas babu ko shakka wani al'amari na annabi musa ba tsafi ba ne ba dabara ba ce ba ido ba ne wani al'amari da annabi musa ya zo da shi gaskiya ce ba ta da kokonto mujiza ce daga allah subhanahu wa ta'ala wanda idan ya ga dama komai yake so zai ce da shi kun kunu ne don haka sai gaba ɗayansu suka risina wa annabi musa alaihissalam suka faɗi suka yi sujjada suna masu cewa amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala suratul araf ya gaya mana yadda Allah subhanahu wata'ala ya bata dukkan abin da suka zo da shi na sihiri aka rinjaye su aka wato kayar da su a wannan wuri sannan su kuma suka dawo kaskantattu gaba ga annabi Musa alaihi salam cewa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين الله سبحانه وتعالى yake cewa muka yi wa Annabi Musa wahayi cewa ya jefar da sandarsa sai gashi tana haɗiye abinda suke kirkira wato suke ƙira na waɗannan sanduna nasu fawqa alhaqu gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna ta aikatawa na sihiri da tsafi ya lalace fa ghulibu hunalika nan take aka rinjaye su aka yi galaba akan su wa qalabu sagiri suka juyo suna kaskantattu to ne suka faɗi suka yi sujada zamu ga yadda ubangiji subhanahu wataala yayi ta'biri anan fa ulqiya fa ulqiya aka kawo shi da siga ta majhul sannan kuma ba a ce fasajadu ba Kuka ka ce fasajadu ko da sahara sai ka ce fa ulqiya saharatu sujada? wanda wannan yana nuna maka cewa abin ya zo musu ne ba zata wani abu ne wanda ya zo ya fi karfinsu wanda har ya tirsasa su kamar an kama su da ƙarfi an jifar da su sun yi sujada haka al'amarin annabi Musa ya zo musu wato kamar <coughs> wani abu ne wanda ya sa suka tasirantu da shi da gaggawa nan take suka faɗi suka yi sujjada suka kasa mallakar zuciyarsu suka kasa mallakar kawunansu kuma aka jingina ilqadin ilal majhul fa ulqiya saharatu kamar an jefar da su saboda anan babu abinda zaka iya cewa shine wanda ya tasiri wajen su faɗi su sujjada in banda mu'jizar annabi Musa alaihi salam da suka gani a wani lokacin da suke jefa sanduna su su suke jefawa da kansu da wace falamma alqaw haka wannan su suka jefa da kansu amma nan jefar da su aka yi ya jefar da su suka yi ne abin abinda suka gani na mu'jizar annabi Musa alaihi salam wanda ta ba su mamaki kwarai da gaske ta zama musu bazata abinda ba su yi tsammani ba a nan tana yi wa sujjadar da suka yi sun yi ta ne don girmama Allah subhanahu Ta'ala, waɗanda suka gane cewa shine ubangijinsu shine ubangijin kowa da kowa da haka sun faɗi sun yi sujjada ne gare shi tana yiwa kuma sujjadar da suka yi don su nuna cewa sun ba da kai sun yadda sun saduda sun yi saranda cewa annabi musa alaihissalam ya kayar da su da haka sun faɗi sun yi masa sujjada domin girmama shi da ba shi wannan matsayi haka duk wanda zai iya ɗauka eh, sujjadan faduwar ko da ya zama na sun yi ta ne ga Allah subhanahu wataala ko kuma a sun yi wa annabi Musa alaihissalam saboda a wani lokaci sujjadar a wajen su gaisuwa ce eh, sun yi wannan don su nuna girmama wasu ga annabi Musa alaihissalam cewa lalle yayi nasara a kansu za mu ga wannan abun mamaki ne mutanen da suka zo daga gari gari kowannen yana ɗauke da kayan tsafinsa kuma suna rantsuwa gaban fir'auna wa bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun suna rantsuwa gaban fir'auna cewa tabbas su za su yi nasara ba sa jin a su cewa annabi Musa alayhi salam ɗan sandar da take hannunsa zai ci nasara a kansu zai galaba a kansu zai fatattaki tsafansu to sai gashi suna jefa su da niyyar su ga cewa sun yi nasara sai annabi Musa alayhi salam ya jefa sandarsa abubuwa suka canza nan da nan suka faɗi suna masu sujjada domin godiya ga Allah subhanahu wata'ala abu shakka wannan ba abin ba karamin abin mamaki bane suka yi sujjada suna cewa amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa wato suna nuna imanin su da Allah subhanahu wata'ala domin sun tabbatar abinda suka gani ba sihiri bane saboda me saboda su ƙwararru ne a kan sha'anin sihiri ko su ya kai matuƙa wajen sanin menene sihiri da fir'auna irinsu ya ce a samu wasu kulle saharin alim kowane ƙwararren mai sihiri sauraka sun san menene ake kira sihiri sun san abin da ba sihiri ba ne da haka daga ganin abin da ya faru da annabi musa alaihissalam na sandar annabi musa alaihissalam sun tabbatar da cewa abin da ya zo da shi ba sihiri ba ne wannan <clears throat> ta sa nan take suka nuna imaninsu suka yi shelar imaninsu ga Allah ubangijin haruna da musa a nan sun jingina rububiyar Allah zuwa ga haruna da musa suka ce rabbi haruna wa musa amanna bi rabbi haruna wa musa yana lokacin akwai iyayen giji daban-daban suna da iyayen giji daban-daban da suke bauta ba ɗaya ba wanda shi fir'auna yake cewa shine babban su ana rabbukumul a'la wato akwai su da yawa amma shi shine babba to idan kawai suka ce amanna bir rabbi ko bi rabbina ba za a iya gane cewa wani ubangijin ba a lokacin babu wanda za a jingina wa rububiyar Allah subhanahu wata'ala a fahimci cewa wani ne daban ba fir'auna ba sai haruna da musa saboda su ne kadai aka tabbatar da cewa ba sa ba su yadda da rububiyar ba yadda da rububiyar abin fir'auna ba Ina na so a bambance wannan rabbu ne suka yi imani da shi ba fir'auna ba shine su ce rabbi haruna wa musa kamar da suke ce bi rabbil gulam saboda mai saboda akwai arbab suna nan da yawa idan suka ce na to zai zama wasu ci to fir'auna kenan ai shine ubangijin amma suka ce rabbi haruna wa musa to kaga sun nuna kenan wani ne daban wanda shi fir'auna bai yadda da wannan ba a nan za mu ga an gabatar da ambatan haruna sannan musa ga rabbi haruna wa musa amma a wasu gurare kamar suratul araf amanna bi rabbil alamin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun an gabatar da musa a can sannan harun to wannan ba shi da wani tasiri wajen fifi ta ɗaya akan ɗaya kada ka ce ai an gabatar da haruna ne saboda shi ne babba a shekaru sannan aka faɗi musa saboda shi ƙaninsa ne ka ce can kuma an gabatar da musa saboda shi ne manzo wanda allah su wata ala ya fara ba manzanci kuma shi ne ɗaya daga cikin ulul asibi minar rusul shi kuma haruna manzancinsa ya same shi ne a dalilin na annabi musa alaihissalam shi kamar ɗan rakiya ne don haka aka jinkirta ambatansa ka irin wannan wannan duk ba shi da wannan tasirin amanna za mu ga ai a suratul araf ma ce kai amanna bi rabbil alamin sannan ce rabbi musa wa harun sai da ƙara rabbil alamin wanda anan rabbil alamin din bai zo ba wanda wannan shi yake nuna maka abinda Allah subhanahu wataala ana yake mana kawai shine hikayar abinda ya faru ba wai ana hikaito asalin lafazin wato asalin abin almahki bane alhikaya ake nufi anan shine alhikaito maka ma'anar abin da ya faru a gurin kuma kamar yadda wasu malamai suke cewa ai ba mutum ɗaya bane mutane ne da yawa wasu su wasu daga ciki tayu sun ce rabbi haruna wa musa wasu suka ce rabbi musa wa harun duk zai yiwu tunda ba mutum ɗaya bane a wurin suna da yawa mafi karancin abin da aka faɗa na adadinsu shine su su saba'in mafi yawa kuma su ne su ɗari tara saboda ba zai yiwu a ce dukansu sun haɗu a kan lafazi ɗaya ba to amma ubangiji subhanahu wataala ya hikaito a dunkule abinda suka faɗa wato ma'anar abinda suka faɗa sun yi imani da ubangijin halittu duka kuma ubangijin Musa da Haruna wanda yana nuna lidufin ubangiji subhanahu wataala da rahamarsa da tausayinsa ga bayinsa yayin da yake ɗauko wanda yake can ƙololuwa sha'anin kafirci ɗan ƙanƙanin lokaci ya ɗauko shi ya kawo shi ya zama cikin wato ya zama cikin manya-manyan muminai a cikin muminan ma na koli-koli da can yana kololuwar kafirci ɗan ƙanƙanin lokaci ya kashi kololuwar imani wannan shi ne abin da ya faru dangane da waɗannan mutane su ne manyan matsafa da fir'auna yake bacci saboda su yana ji da su yana tinkaho da su yana takama da su yana ga da su ne zai iya kare mulkinsa sauraka sun kai matuƙa wajen hidimta wa fir'auna wanda yake da awar rububiya da uluhiyya sai ga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sun tashi daga wancan matsayi na kafirci sun dawo kin manya-manyan muminai waɗanda suka yarda cewa a sun yi imani da Allah kuma za su iya haƙuri da kowane wacce irin rayuwa saboda Allah za su yadda ma rayuwarsu gaba ɗaya su haƙura da ita su sallama rayuwarsu saboda su samu yardar Allah subhanahu wata'ala wannan duk yana daga cikin lutsufin ubangiji ga bayansa to haka babu wanda yafi wato ya fi ubangiji subhanahu wata'ala ya ne shi in ya ga dama shi yasa duk yadda mutum ya kai ga bata ba za ka yi masa hukunci da cewa wannan ba zai shiryu ba ba za ka yi masa wannan hukuncin ba an Allah subhanahu wata'ala ya ga dama cikin ɗan ƙan lokaci sai ya shirya da shi duba sai na umar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah subhanahu wata'ala ya jefa shiriya a zuciyarsa a lokacin da ake ganin kowa ma zai musulunta shi ba zai musulunta ba kana cewa aka yi ma wani wani abu sai ya ce ba zan maka kaza ba har sai jakin jakin khattab ana nufin umar ta yuslima khimarul khattab ainihin umar ibn al-khattab wato ana ganin kowa ma ya musulunta a makaban da umar shi ba zai musulunta ba yadda ake ganin yayyar da yake nuna a lokacin amma sai ga shi da annabi sallallahu alaihi addu'a ya roki Allah subhanahu wataala ya karfafa addinin musulunci ya ɗaukaka addinin musulunci da daya daga cikin umar guda biyu amr ibn hisham shi da abu jahal ah, ko kuma umar ibn al-khattab annabi ya ce Allahumma a'izz al-islam bi ahadi al-umarain daga shi Allah ya amshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama kan kankanin lokaci sai na Umar ya dawo ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bal ma shine a martaba ta biyu bayan sayyidina Abubakar saboda haka ubangiji subhanahu wataala babu abinda baya iyawa babu abinda kuma baya yi wa bawansa idan ya so saboda duk yadda mutum ya kai kololuwar ban dara da fetsewa in Allah ya so shiryarsa sai ga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kai kanka abin ya baka mamaki ya dawo ya karɓi addini ya karɓi gaskiya kuma yana hidimta mata wannan ba komai ba ne a gurin Allah to ganin wannan abu yadda ya faru fir'auna sai ya ƙara rikicewa a hankalinsa ya tashi ya dugunzuma ya fusata yake cewa amantum lahu qabla an azana lakum yanzu kun ba da gaskiya da shi tun gabanin in muku izini tun gabanin in ba ku izini kun gaskata kun yarda cewa shi annabi ne alhalin ya kamata ku jira izini na in ce ku yi ko kan ku yi wannan yana nuna ba ku da ladabi wannan yana nuna cewa kuna da rashin kunya kuma ma kabiru kuma allazi allama kuma sihir na ma fahimci cewa shine babban ku shi ne babban matsafin a cikinku kuma shi ya koya muku tsafi don haka kun yi haɗu kun haɗa baki ne kuka shirya a tsakaninku ban sani ba a kan cewa idan kun zo ku yi makirci ta yadda za ku ba shi dama ya yi nasara shi kenan sai ku mallake mu ku mallake mutanenmu a wani gurin kama suratul araf ya ce inda haza da makarun makartumo fil madinati da domin minha ala. fa sawfa ya dube su yace wannan tabbas makirci ne da kuka yi su a cikin gari wato gabanin karaso nan wajen wannan karawa kun ɓoye ku da shi kun ƙulla wani makirci ba dan komai bane tukhrijo min ahlaha dan ku fitar da mutanen Madina afwan da mutanen Masar daga ƙasar Masar wannan magana idan ku lura ita ce ke ta maimaitawa ita fir'auna yake ta maimaitawa saboda me saboda ya riga ya karaya to shi kadai ba zai iya faɗan ba dole sai ya haɗo da mutanen gari in ya haɗo da mutanen gari to zai nasara za ku ga ƙura mutum mara gaskiya ne in aka yi masa abu in ya kula ba shi da yadda zai iya wani abu to ƙwari zai je yana zuga mutane yanzu kuna gani a yi min kaza shi ke na sha fito ana zanga-zanga kuma saboda waɗannan jama'a za su fito yana ga cewa za su taimaka masa to haka al'amarin yake kasancewa a kowane lokaci don haka a nan sai yake cewa waɗannan matsafa makirci suka hada shiri suka yi tsakaninsu da musa alaihissalam a cikin gari kafin a zo wajen dandalin wannan karawa da ta ha'a min ha'alaha ba don koma don su samu milki na farko su yi sako-sako ba wai don ya fi su iyawa ba ne shi fir'auna bai da cewa ka da su aka yi ba a'a sun yi sakwa ne har shi suka ba shi dama don shi ya cinye su dama kuma sun haɗa baki akan iya cinye in suka cinye abinda duk suka samu na mulki to za su raba za su zai sa su kamar ministocinsa mataimakansa zama su ma suna da wuka da nama a tafiyar da sha'anin masar to shi shine abinda fir'auna ya tuhuma ya tuhumi waɗannan matsafa da shi ana akwai raina hankalin mutane akwai raina hankalin jama'an da aka tara daga ko'ina fir'auna shi ya nemi a ba shi shawara shi da fadawansa ba annabi musa alaihissalam bai baya daga cikin waɗanda aka tattauna da su fir'auna shi ya nemi shawara cewa ga annabi musa ya zo da sihiri bai yi fa ba za ta amuru suka ce arjih wa akahu arsil fi madaini hashirin ya tuka bi kulli sahirin alim sai ka bar sha'aninsa ka kadan dakatar da shi ka aika ko ina aje a maka matsafa wanda ba annabi Musa a cikin wannan lamari su suke wannan tattaunawar kuma a junansu suka yanke wannan shawarar kan aje a taho da matsafa aka je aka taho da matsafa ba ruwan annabi Musa wajen taho wasu ba shi gayyato su ba da shi aka yi gayyato su ba bai san kowa daga cikinsu ba suka taho suna tahowa suka wuce fadar fadar fir'auna suka je suka gama laƙullansu da shi har ma suna cewa to zai biya su fa a inna lana la ajran in kunna nahnu kaga wanda yake nuna cewa sun saba yi masa aiki kyauta to amma aikin babba ne za haka ba za su yi ba sai sun tabbatar zai biya su shi kuma saboda ya ɗauki yadda ya ɗauki abin da girma da muhimmanci nuna musu ba magana da kawai ya biya su ya sallame su ba ne, a'a wa innakum laminal muqarrabin daga ranar ma kun zamo yan gaba gaba haka da ku za a dama to zai ba su mukamai zai zama suna bangare ne gwamnatinsa wannan duk abin ina mu annabi Musa alaihi a ciki ina hannunsa babu hannunsa aka zo suka taru annabi musa alaihissalam har ma suka ba shi zaɓi ko ya fara ko su fara ya ce su fara suka jefa allah subhanahu ta'ala kuma ya nuna cewa sun kura a daka walamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihirin azim mutanen da sai da suka kura a daka su gaba ɗaya suka zo da sihirin da shi kansa annabi Musa alaihi salam da yake da yakinin cewa Allah subhanahu ta'ala na tare da shi kuma zai nasara sai da ya tsorata sai da ya tsoro saboda girman tsafin da suka zo da shi ba maganar waiwai sun yi wani lakwalako wai ko sun ɗan buɗa masa don ya cinye babu wannan amma saboda fir'auna ya rena mutane hankali wai sai yake cewa inda haza da kabiru kuma da zai allama kuma sihir shi ne babban wanda ya koya muku tsafi ba fir'auna ce cewa ya a baya ba ko an manta falanati yadda ka bi sihirin misli za mu zo maka da sihirin da yake irin naka misliya alam mun ce fil jins la a fir'auna ba yana nufin su zo kankan ba a wanda su kada annabi annabi Musa alaihi salam da abin da yake cewa sihiri ne she wannan kurarin kuma yazo da waɗanda suka zo suka nuna bajinta su suka zo da abin da kowa a gurin sai da ya tsorata ya firgita amma da yake fir'auna ya saba rena mutanensa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u ya da hankalin mutanensa shi sa suke ta masa biyayya shi ne sai yake faɗar wannan maganar yana wannan kurari domin ya naɗe tabar kunya da hauka saboda me saboda asalin abinda aka sani a munazara idan aka zo munazara kai ga abinda da ce kai ga abinda nake da shi waye ya fi wani wanda duk yayin rinjaye to za a sallama masa in aka zo ana kwallo tsakanin tim guda biyu wanda duk ya cinye shi ake ba kofi yake daga hannunsa ya ci wanda ita ce asali a dukkan munazara saboda ka a ka'ida a nan kamata ya yi an cinye matsafansa ya yi imani kuma ya buɗe ƙofa kowa da kowa ya zo imani Wani shi ne asali abinda aka sani duk masu hankali abinda suka sani kenan aka ce za a zo a yi wata munazara za a zo a yi wata gasa ta nuna kwanji ko ta nuna kwarewa tsakanin bangarori duk wanda ya ci a sallama masa annabi Musa alaihi salam ya ce zaka ba wani abin da ya rage wa fir'auna illa mi kauya sai ce bara yi amfani da rashin hankalin mutane rena hankalin yi, da yayi bara ya hargitsa lissafi ya ƙirƙiro wasu abubuwa waɗanda zai kafa hujja da su akan cewa wannan imanin da suka yi ba su yi shi ba wato ba halattaccen imani ba ne illegal ne da ce amantum laho qabla an azana lakum yanzu ya fara fito da wasu wasu abubuwa da zai fake da su to ya za ku imani da shi ban ba ku izini ba ya za ku imani da shi alhalin ban ba ku izini ba wato wannan duk wanda yake da taurin kai da kafewa akan wani abu duk yadda hujja za ta zo masa ba ba zai saki ba sai ya kirkiro wani abin da zai kai kare kansa da shi amma mutum ne ba ya da gaskiya ya kai kotu kuma ba shi ne mai gaskiya ba kali ya duba ya yi shari'a ce ba ya da gaskiya a mai gaskiya gaskiyarsa sai kuma ka ji ya koma gefe yana cewa an ba da cin hanci ta zai an ba da cin hanci kuma shi ya kai kotu saboda mai saboda ya kare abin da ɗinsa kamar za ka ci ƙasa da yaƙi to in aka zo ana tattaunawa mai jawo aka cinye ƙasar da yaƙi kawai sai a duba kwamandojin yaƙin sai ce su ne ba yi abin kirki ba sai a ci an kore su ta yi kuma ko su da dalilai daban wanda su suka jawo haka watakila ma daga shi shugaban na koli abinda ya daga nan abin ya samu asali to amma saboda dole ne a samu kafshi fida wanda shi za a ɗora wa laifin domin a samu a abin nan sauraka da yawan nan barazana amantum lahu qabla an azana lakum wanda mazhaba ce ta fir'auna imani ba buƙatar sai an ba sai an moriya maka izini sun gane gaskiya sun gane Allah shine abin bauta fir'auna ba abin bauta bane yaushe za su jira sai kuma fir'auna ya ba da izini babu wani abu da yake addini ne Allah ne ya shar'anta shi a matsayin addini gaskiya ce kowa a ce ba za ka yi imani da wani gaskiyar ba sai wani ya baka izini babu shi duk wani abin da gaskiya ne kuma wani ya tsaya ya dage cewa sai da izinin sa ka yi to ka sani cewa wannan mutum dan damfaran addini ne damfara ce addini a ce abin gaskiya ne amma kuma sai an maka izini ce salatin annabi hailala zikiri istighfari wannan duk ba addini bane da Allah bai ce ai salati ba bai ce ai zikiri to wani kuma sai zo ce shi sai ka zo gurin shi ka karbe shi akan me wani izini za ka za ka bani ba Allah ne ya ce sallu kama ba ya yi wanda zai amuru sallu alaihi wa sallimu taslima ba eh? Allah ne ya umarce mu me ya wa astaghfiru kun thumma tubu ilai istighfari Allah ne subhanahu wataala uzkurullaha dhikran kathira ku ambaci Allah da yawa duk ba umarni ne daga Allah ba to bai kuma sai sai na biyo ta hannun wani ya ba da izini ya kidda ya mun sharuɗa ya ce kaza da kaza da kaza da kaza kaga wannan mazhaba ce ta fir'auna shine mai cewa amantum lahu qabla an azana lakum sai kuyi ku yi imani ba muku izini ba eh? wannan ba mazhaba ce ta musulunci ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya bashi shari'a shine mai isar da shari'a amma sai sai riga isar da shari'a ba ta kuma ku zo in ba ku izinin ku je ku yi sallah sai dai koya musu yadda ake sallah kawai hawa ya ba ce shi sai ya ba da izini ba in ya hada izini duk da cewa shi ne mai abin nan Allah shi ne mai ba da izinin addini ablahu shuraka shara'u lahu min addini ma lam ya'zan bihi Allah saboda Allah shi ne mai ba da izini a yi addini haka fir'auna wanda duk kokarin yadda zai riga yadda zai kare kansa ne kuma ya hana mutanen mutanen Masar gane cewa annabi Musa alaihi salam gaskiya zo da ita kuma ya hana su gane cewa shi dinnan ƙarya yake yi da yake cewa shi ubangiji ne abin bauta zaka sai kuma ya shiga kurari fala uqatti anna aydiyakum ci tabbas lalle sai na yayyanki ku. dan fala uqatti anna da taqti yani al-mubalaga fi al-qat'i sai na kai matuka wajen daddatsa hannayen ku. wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin atarnaqi wato shi ne ya yanke kafar hannun dama kafar hagu ko kafar abin hannun hagu kafar dama shi ne alqatu min khilaf wannan cewa min khilaf baya daga cikin wato nuna tsaurin azabar tunda ita wannan da yana nuna cewa a ɗabi'ance ko a shari'ar su in na samu masu laifi yana musu haka to duk wani mai laifi yakan yi masa irin wannan yanki hannun da kafa a yanki kafar da hannun dama kafar hagu ko hannun hagu kafar dama ba wai yanzu zai tsirin wannan ba ne a zai yi haka ne don haka suke wa mai laifi abinda yake so kawai ya nuna mutane cewa waɗannan fa sun zama masu laifi kuma zan musu uku ba tunda yanke hannun dama sanar da kafa hagu a saba wajen yankewar ya fi sauƙi akan a yanki bangare guda akan a yanki hannun dama kafar dama to kaga wannan wannan bangaren na jiki gaba ɗaya an rusa shi amma ka yanki hannun dama da kafar hagu to wannan hannun wannan kafar ta ta dama da ta abin da ta yi saura za ta taimaka wannan bangaren shi ma wannan hannun da ya saura shi ma zai taimaka wancan kafar maimakon a ce ta bangare guda aka yi gaba ɗaya? to zai zama shaci guda ɗin duk an kashe shi gaba ɗaya shi yasa za mu ga shari'a haka ta zo da shi a musulunci kamar waɗanda za a yanke musu abin nan kamar muharibun da Allah subhanahu wataala au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al-ard wannan ba dan a tsananta ukubar bane a'a dan a saman musu sauki ta yadda mutum zai iya amfani ba zai zama ya gaba ɗaya an rusa shi ba sabanin da a ce ta bangare guda duk aka yanke aka yanke hannun dama aka yanke kafar dama to wannan gaba ɗaya an rusa mutum ba zai iya amfana ba to wannan min khilaf da shi fir'auna ya faɗa baya daga cikin abin da yake nuna tsaurin azabar a'a shi dai anan yana so ga musu zai yi musu wannan sannan ya yace wala bannakum fi juzu'in nakhli sannan tabbas zan tsire ku ko kuma zan gicciye ku fi juzu'in nakhli akan kututturan binai. wato asal shi ne a kama mutum a ɗora shi akan itace a miƙe hannayensa a ɗaɗɗaure su ko a sa ƙusa a kafe su da ƙafafuwansa da jikinsa yadda za a kafe su a nan sannan kuma a yi masa abin da za a yi masa na kisa ko a soke shi ko a harbe shi wadda shi ne ake suke kira asal ba kamar yadda wasu ke zaton an ce salim saboda kalmar da ake amfani da ita tsirewa wasu suke ɗauka kamar yadda ake soka abin da nama na tsire a jikin tsinki haka ake wa mutum a kama shi a fasa shi ba shi ne salmu ba salm shi ne za a ɗora shi akan itacen ne a miƙe hannayensa yadda dai kuke ga cross shi ne sal to sukan sa ko dai su ɗaure da igiya ko kuma a sa in an so a azabtar da mutum sai a sa kusoshi manya sai a kafe hannayen a kafe kafafuwan nashi da can wajen gashin kansa sai a bar shi a rataye haka a sama in an so a kashe shi nan take a bar gawar mutane suna gani domin ya zan kamar izina kamar wa'azi ga wasu wanda ake ake ganin za su yi tunanin yin irin wannan laifin ko kuma a shi ba a kashe shi ɗin ba sai ya ɗan kwanaki ya sha wahala sana kashe shi ko kuma su bashi har ya mutu a haka wanda shi da alƙatlus sabar a ƙyale shi da waya da abin da tuwana ya an kai matuƙa wajen azabtar da shi kenan tuwana shi ne abin da fir'auna ya ce zai yi wa waɗannan mutane domin su zama ya zama musu aya shi da yake cewa wala na ayyuna ashaddu azaban wa abqa kuma tabbas za ku sani ni ko shi wane ne cikin mu yafi tsananin azaba kuma tafi dorewa wato ni ko kuma ubangijin Musa alaihi wanda kuke cewa kun yi imani da shi ba sun ce qalu amanna bi rabbil na ba rabbi Musa wa Harun <coughs> wannan a wanda annabi Musa ya muku wa'azi <coughs> ya tsoratar da ku azabarsa wai lakum la taftaru ala Allah kadiban fa yushitakum azabin. to wanda ubangijin da yake tsoratar da ku azabarsa za ku gane yanzu ni ko shi wane ne yafi tsananin azaba kuma wane ne azabarsa ta za ta dore idan yayi ta za ta zarce shi dai ubangijin musa wato kamar fir'auna yana nuna musu ne ubangijin musa bai taba yanke ba wani hannunsa da kafarsa ba a tarnage. bai taba tsira wato gice wani akan itace ba ko akan kututturen dabino <coughs> ya bashi a gice <coughs> to ni zan yi wannan saboda haka yanzu za ku gane ni da shi wa yafi wani to wannan ah, daidai yake da maganarsa da yake cewa ana rabbukumul a'la wato ne ne ubangijin ku mafi ɗaukaka ko ma alimtu lakum min ilahin ghairi da nuna musu cewa idan ba sun yadda wannan ubangijin su ne to za su gane cewa shi rububiyarsu ta fita shi don haka zai yi musu abin da shi wancan ba zai musu ba game da yi wa annabi musa salam kurari da idan ta kasta ilahan gairi da ajiyar annaka minal masjuni inda za ka yadda da wani abun bauta ba ni ba to zan jefa ka cikin waɗanda suke a ɗaurarru wannan fuska ɗaya ta farko wajen fassara ayyuna ɗin yana nufin shi da ubangijin annabi musa alaihissalam wasu daga cikin malami suka ce a ayyuna ɗin yana nufin shi fir'auna da kuma annabi musa alaihissalam tunda a can baya cewa ya lahu lahu yana nufin shi annabi Musa ba wai Allah ba amantum lahu qabla an azana lakum wa shi annabi Musa saboda al-iman idan yazo tare da lamu al-Qur'ani kaga kalmar amana ko kalmar iman idan ta taho tare da lamun a gabanta ta'addat bil lam za ka ga cewa ba ba Allah ake nufi ba yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin yana imani da Allah yana gaskata muminai wa amana lahu lutun sai wa amana lahu wato ya bada gaskiya da shi anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun ma anta bimu'minin lana da kalmar lamun ta zuwa imani ta tare da lamun to zaka samu cewa ba mutum ake nufi haka anan fir'auna yana nufin shi ko annabi Musa anan abin da yake so shine ya nuna a karfinsa da nuna isassa, ya kuma nuna cewa shi ne yake iya wa mutane azaba irin wanda ya ga dama musa alaihissalam bai taɓa yi ma wani azaba ba kuma ba shi da wannan ikon saboda haka yanzu za ku gane cewa ni ko shi ko watakila yana zargin sun tsorata ganin yadda ya zo da sihiri ya zo da mujizarsa wanda fir'auna yake cewa sihiri ta haɗiye abinda duk suka yi na tsafi nan take taƙila kowanne ya tsorata su shi sa suka yi imani da annabi musa alaihissalam to shi ne yanzu zai musu azabar da za su gane cewa gara musa ɗin da suke jin tsoro gara shi akan shi fir'auna to wannan kanta wannan jumlar tana daga cikin kamar renin wayo da shi fir'auna ana yake nuna wa annabi musa alaihissalam cewa wani ne wanda bai isa ba wani ne wanda ba zai iya abin da zai yi ba kamar yadda a wani gurki cewa ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin yanzu ni ne nafi ko wannan wulakantaccen yana nufin annabi Musa alayhi salam cewa gashi nan wulakantacce ne wanda ko bayani bai iya ba to shine anan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mana qalu qalu lan لنصبرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى qalu suka ce lan nu'firaka ala ma ja'ana min bayyana bayyinati ba za mu taba fifita ka ba akan abin da yazo mana na hujjoji bayyanannu wallazi fatarana ba za mu fifita ka ba akan wanda ya kage halittar mu Allah faqdi ma anta qad sai ka hukunta abin da zaka hukunta inda ma taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya zaka iya hukunci ne kawai a wannan rayuwar duniya inna amanna bi rabbina lalle mu mun yi imani da ubangijinmu li yaghfira lana khatayana domin ya gafarta mana mu wa ma akrahtana alaihi min as-sihr da tsafin da ka tilasta mana yi wallahu khairun wa abqa Allah ne mafi alkhairin sakamako kuma mafi wanzuwar uba wannan maganar waɗannan matsafa bayan sun yi imani da annabi musa alaihissalam bayan kuma sun ji kurarin fir'auna da irin yadda yake musu alkawarin narko mai tsanani akan abin da suka yi yake nuna musu cewa za su rena wato za su rena wa aya zaƙinta sai sun ɗanɗan kuɗarsu to shi ne suka ce lan nu'thiraka alama ma ja'ana bil bayyinati suke gaya masa kai fir'auna bayan da za a yi fifita ka akan gaskiya baya da za a yi mu bi ka mu bi addininka mu zaɓi addininka don kawai ka yi mana alkawarin za ka ba mu wani ɗan abu na lada ko za ka samu cikin waɗanda suke ‘yan gaban goshinka shi nan sai mu fifita wannan A kan abin da ya zo mana na gaskiya mu nemi zama da kai lafiya kada ka cutar da mu kada ka azabtar da mu ba za mu yi wannan ba ba za mu karyata annabi Musa alaihi salam ba saboda kai gashi kuma mun ga mu'jizozi bayyanannu sun bayyana waɗanda suke tabbatar da annabcin annabi Musa alaihi salam suke tabbatar da ingancin abin da yake kiran mu zuwa gare shi anan waɗannan mutane sun nuna musu cewa ba su damu ba ko oho da abin da yake musu kurari da shi da azabar da yake barin cewa zai gana musu domin bai domin sun waye gari muminai kuma abinda ya shiga cikin zuciyarsu na imani ya kama zuciyarsu sun samu yaƙini da kuma haka muminai suke kore yaushe yayin da Allah subhanahu wataala ya kaddara hasken manzanci zai ratsa zuciyarsu to dan da nan za su rikide su canza kama daga kafircin da da suke ciki da daga duhun kafircin da suke ciki zuwa hasken imani daga wautar da suke rayuwa a ta zuwa ga hikima ta imani su samu jajircewa duba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bayan ya musulunta duba yadda ya zama babu wani abin da zai zo ka ganshi yana lakwalakwa a kansa za ga cewa yana ganin cewa a tashi a tashi dan lokacin da ya musulunta ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi ta zama a cikin wannan ba gaskiya muke kai ba ce gaskiya to ya zamu zauna kullum muna boyewa ba za mu fito mu bayyana gaskiyarmu ba wanda da can yana cikin manyan kafirai amma da ya musulunci ciki na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga sabati ya zo masa sai ga shaja'a ta zo masa akan wannan imanin to haka su ma abin da suke cewa kenan lan firaka alama ma ja'ana al ba za mu taɓa fifita ka ba akan abin da ya zo mana na ainihin hujjoji bayyanannu wallazi fatarana ba kuma za mu fifita ka akan wanda ya kage halittar mu ba ya samar da mu daga babu da babu mu ya samar da mu ya halicce mu ya halicci asalin mu daga yunku kuma ya halicce mu daga gudan bani don haka shi kadai ya cancanta a bauta masa shi kadai ya cancanta a miƙa wuya a ƙasƙantar da kai gabansa wannan daga cikin kalmomin da suka fara haɗa masa kenan wanda wannan yana nuna cewa babu ja da baya sun yi imani kuma jira suke ko mai ma fir'auna zai ya je yayi ba za su ja da baya ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh